Hausa na muryar Amurka sunana Afan Buba Abuya daga jihar Gombe. Um, kamar yadda ake kokarin yin gyara ga tsarin dokoki ko kuma kundin tsarin dokoki na Najeriya da aka yi shi a 1999 alal hakika wannan gyara ya zo a daidai lokacin da ya dace kuma akwai wayansu kuduri da aka saka a ciki wanda kudirin nan gaskiya mu mun yi na'am da su musamman kudirin da yake nuna rage shekarun yin takara wanda a wannan kudiri matasa daga shekara 25 za su iya shiga a dama da su a harkar siyasa allah hakika wannan kudiri ya yi ma duk matashin najeriya daidai kuma muna goyon bayan shi kuma duk matasa ya kamata mu tsaya a kan wannan majalisu na jihohi da suka rage su tabbatar da shi sai kuma kudiri na biyu na tsayawa takara a indifenda wato jam'iyya za ka iya tsayawa takara Um, a gashin kanka ba tare da jam'iyya ba alal hakika wannan independent candidate din abu ne mai kyau wanda zai taimaki demokradiyya a najeriya sosai ganin yadda yanzu jam'iyyunmu gaba ɗaya sun zama gida ne na wa ka sani waye sanka ko me kake da shi wannan independent candidate zai kawo a mutane ba tare da sun kashe kuɗi ko kuma ba tare da suna da kuɗi ba mutuncinsu zai sa a zaɓe su su ci zaɓe na uku abubuwa da a cike cikin wannan ƙuduri wanda ya yi wani daɗi shine akwai wannan ƙuduri da aka kawo na magana joint account da yake tsakanin jiha da local government wanda yanzu ana kokarin arga an dakatar da shi an janye shi ya koma daga gwamnatin tare daga tarayya za su eh, local government za su ga kuɗin su har hakika wannan kuduri ma yana da matukar mahimmanci kuma ya matukar yin tasiri a zuciya na musamman ganin yadda ake danne kananan hukumomi a zamanin nan sai dai kash na dan ji takaici akan kudirin hukumar zabe na jihohi wanda majalisar tarayya wato sanatoci suka amince a dawo da eh, hukumar zabe ɗin karkashin ah, kulawa na inec na tarayya amma kuma sai aka samu akasin haka a majalisan wakilai inda majalisan wakilai ba su goyi bayan wannan kuduri ba inda suka nuna a ci gaba da tafiya a tsarin da ake eh, hukumar zaɓe na jihohi su ci gaba da gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi alal hakika wannan bai mana daɗi ba kuma ga shi dai yanzu an bar wannan bil ɗin kenan tunda ba za ma a tura shi jihohi ba so ba ji daɗin wannan ba amma ya kamata 'yan majalisunmu na jihohi su sani ba gwamnonin su suke yi wa aiki ba suna yi wa al'umma aiki ne gwamnonin nan za su zo su shekara tsananin su sun gama shekara hudu ne za su tafi so ya kamata su yi abin da ya zai taimaki al'umma wanda za a dade ana cin moriyan shi ba abin da wani zai zo don biyan bukatan kansa a ce an yi masa na lokaci wanda zai zo ya tafi kuma abun bai biya wa al'umma bukata ba alal hakika ya kamata su 'yan majalisa tsaya su san su wakilai ne na al'umma kuma su yi abin da al'umma suke so akwai kudurori da dama wanda suna da mahimmanci sosai wanda ya kamata su ma su amince da shi kamar yadda majalisun tarayya suka amince da shi wannan shine takaitaccen ra'ayi na ko kuma sako ga su majalisu a matakin jihohi na gode thank you Assalamu alaikum sunana babba Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talakar reshen jihar Gombe. To alhamdulillahi ala kulli hal hakika shugaba Affan Boba Aboya ka yi magana wacce ta gamsar da mu sosai mu matasa. Insha Allah kuma za mu ɗauki wannan shawarwari na ka bi iznillahi muna fata Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya ƙara ɗaukaka matasan Najeriya. barka da dare voa hausa sunana lance corporate isa sojan najeriya tambaya na nan da allah cikin shirye-shiryen da ibrahim alhaji ibrahim alfa ahmad yake gabatarwa shin a ba wani taimako da za mana wanda kamar yadda shirin da ya saba yi na duk wani zai taimaka ma al'umma wanda suke bukatan taimako kamar shirin da yake gabatarwa na duk wanda yake damuwa da jama'a ko gwamnatin ƙasa a taimaka masa mu kamar mu sojojin najeriya inda za a samu a taimaka mana don muna da damuwa kala-kala za mu faɗi dangane da abin da ke faruwa da mu da kuma mu da muke nan ma cikin yaƙi na boko haram abin da ke faruwa don a samu a gabatar da shugaban kasa ya san halin da muke ciki a gode kwarai assalamu alaikum dan da ne an shi da da da yake mazan ku da ku mazan ku da daga naku na mai sauraron ko da sake da su gare kuma a kasashen koyaushe muna da yin da a zai da dukkan ma'aikatan masu shirin jibin a bari ya wuce da shirin yau da gobe duka ina masu fata a cikin da ba da ma sauransu